haji hari da gaban ki hakuri na san ke mai hakuri ce ki ƙara hakuri kuma ki kwatar da hankalinki ba wani abu bane duk wannan hazarar da ake miki ba wani abu bane mu mun riga mun gane a'a wasu ba su suna an san su a duniya ba wanda ka bari su ja rigima da ke duniya ta san su to dage bata kai mutum sama sai ya hau jirgi ko ya hau bishiya a'a wasu kuma fim ya kare musu an daina yayin su an koma mawalar mawalar ta kare a'a bari a rigi a jingiro sabon rigima da ke in an zunguro rigima da ke sunansa zai daga ba uban da zai kuma saninku ku kun gama yayin ku ba za a kara saninku ku ba baki gare ku baki gare mu kuma mu comedian din ba ci da karfi bane jikin mu ya nuna bakin mu ya nuna komai na mu ya nuna ba shi da karfi muke ba sai mu na kawai maganin yan binni amma yan binnin ba duba masu son su ci mutunci masu hasada saboda haka ina magana ina kuma ƙara yi ina jan hankalin mu mu yan uwa abokan sana'a wallahi wallahi idan ma da mai burin hasada a ransa ya shirye wanda Allah ya daga ya daga wanda ya soke ya soke ya koma idan gana tilas hajiya hadiza gaban to da nishe idan kowa akwai idan baka sa ba ai an ai an ma gira gira ai baka ce sai ka tsufa take ko babara wanda ka ce ma to da nishe amma gashi ido shi ma to ne in ba ka san gashi yanke ka je fas hadiza gaban ki kwata da hankalinki ni na ga miki wannan kare mutunci yanzu muka fara kuma foundation ɗin da kika buɗe na taimaka al'umma dan Allah karki ki kada a firgita ki ka a razana ki kar a sa ki ba area nan ki tsaya al'umma da ki gaba ki taimaka musu ki buɗa ma wannan ki basu ki basu amma ni fa ban da ni dan ni ma rufa asiri ki wallahi na gudi.